أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna da Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi za ka samu da kuɗaɗen mu da zirgin da kai samu ya tara mana imani da zimma da ikhlasi da rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajiyar ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau bakwai ga watan Ramadan na wannan shekarar Hijriya 1440 wanda ta yi da sha biyu ga watan biyar na shekarar miladiyar da muke ciki dubu biyu da goma sha tara muna nan da a cikin suratul anfali za mu tashi kan aya ta goma sha biyu insha Allah bismillah ma'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ونغيد الذين كفروا زحفا فلا توجوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ذكره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيفا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله أخرج لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليغني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيك الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين نعم wannan haya mai albarka doka ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar domin a yakin badar din nan musulmai sun so su ja da baya su ɗan ja da annabi kaɗan su nuna cewa su ba su yi shirin wannan yakin ba ba sun je yakin ba ta, da waɗansu suna so ba su da baya Allah ya shirin musu wannan ya saukar da ruwan sama ya ƙarfafi kakansu. to ba yakin sai Allah ce to daga yau ga doka ya ayyuhan ladina amanu ya ko da kai imani da Allah dukkin da mumini yake dukkin da musulmi yake daga ranar da Allah ya sauka da wannan ayan a gaban sahabbai take aiki akan duk wani musulmi mumini har ranar tashin kiyama Allah yake ya kuma kuka Allah ga doka daga yau idza laqitumul ladina kafaru har idan kun yi fito na fito da kafirai za a yaƙi za a tafka za a yi jihadi har kuka ga da su suka ga ku ga su kuka ja daga suka ja daga to fala tuwalluhumul kada ku kuwa ku juya musu baya da sunan kun gudu da sunan ba za ku yi ba da sunan kun ba za ku iya ba kada ku kuskura in ji Allah wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk wanda ya juya wa kafiri baya ya juya masa keya wai shi ya gudu har ya juya masa baya wai shi ya gudu A ba a tebabin min Allah daga tsaranin cikin wato wannan musulmi ya tabbata fushin Allah ya tabbata a gare shi wa su da hannu kuma a take ya yanka masa hukunci na kuma ta hannama illa mutaharrifan littalin sai sai wanda ya ga da baya ya gudu ya tsar mota ya gudu suna jin shi ashe yana jan su ne inda akwai ambush da aka musu wani tactic ne na yaki musulmai su yi kwanto a nan suna so waɗanda su sun je su jawo su su shigar da su wannan wajen inda za a gaba da su da su su irin wannan gudun da suka tsokano su suka gudu ai sun kira musu baya amma juya bayan na gudu ne a'a dan su jawo su na cikin kwaku Allah su sai dai irin wannan gudun ne kawai na yafe wa musulmi au muta hayyiban a fi'atin kuma musulman da kafiran sun ninninka su sun fi su yawa ne cikin suka ga ba za su iya da su ba bari su gudu su haɗe da waɗancan musulman su ƙarfi su haɗa ƙarfi da su su fuskance su Allah sai dai in wannan gudu na biyu shi kan na ya kai wa musulmi shi in ba wannan gudu guda biyu ba ka juya wa kafiri baya wai ka ka gudu ba wai don ku dawo shi cikin haɗari ko ka gudu don ka haɗa ƙarfi da waɗansu ƙungiya na musulmai ku fuskance su ba to Allah ya ce to wanda ya gudu ba da wannan nufi ba Allah ce faƙal ba a bisa da bin Allah tun a nan fushin Allah ya tabbata a sa kuma ta hanyar ita ce makomansa Allah ya ce ba shi isal basir Allah wadaran makoma a ce gobe kiyama ba ta samu aljanna ba wuta ce makomanka Allah wadaran aikin da za ka kashe zamanto jahannama ce makomanka ina fata an gane ko to inda ayan ce akwai takdir da ta'khir an da abin nan a wata magana sai aka kawo ta karshe kuma aka fashe ta a farko yana da cikin uslubin Qur'ani wanda suke bin ayan yadda take Allah ce wa man yawlihim yawma idhin dhikrahu wanda juya wa kafirai bayan sa a wannan ranan kafirai ta yaki illa mutaharrikan sai da ya juya baya ne kalin don dabara ya jawo su hatsari aw mutahayyizan ila fi'atin wanda ya juya baya da ya da waɗansu jama'a na musulmai su karfafu an ba a dubabali min Allah lalle shi Allah ya tabbata a kansa wa ma'awahu jahannamu wutan jahannama ita ce makomansa wa bi'sal masir Allah ya ce Allah wadarai makoma sir da makoma ita ce wuta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisi ce la tamanna liqa al adu kar musulmi yari rika fatan Allah ya hada shi da shi kada kai fatan haka komai shirinka komai karfinka ka, tsadadinka komai abin da kake ka tsama da shi kada ka yi fata ka rika addu'a Allah ya hada ka da maki idan ya hada ka da shi wallahi kaga ka jarabtu da shi sai ya baka mamaki Allah kullum ku riƙa roƙo Allah ya raba ku da mutu amma idan ya kama dole kawai sai an buga da maki kawai dole sai an haɗu Allah shi nan kuma ba ja da baya ba gudu ba ja da baya kawai ko ka tsaya a tafka a ci nasara musulunci ya ɗaukaka ƙirgin musulmi ya ɗaukaka mutuncin musulmi ya ƙaru Ka daina sa'alan musulmi da musulunci ko ka yi shahada ka shiga aljanna ba ka yi asara ba ka yi asara ba ba ta an a matakin gudu ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam su mu mu ya tuna musu yace ku tuna lokacin da kuka da yakin badar kuka tsaya kuka ce wa annabi Muhammad ba za ku juya baya ba duk da karancin ku na yawanku duk da ƙarancin tanadinku da ƙarancin makamanku da kuka nuna kun tsaya kun goyi baya ba za ku juya ba da ba ku kashi nasara Allah ta aika nan tattuluhun ba ku kuka kashe su ba ai walakin Allah haka kalahu ni na kashe muku su ni na kashe muku su insha Allah wa ma ramaitu kuma ya Muhammadu kuma lokacin da kafiran suka danno suka danno suka danno kan mumunai saboda yawa manzo Allah ya ce wa sai ina Ali bin Abi Talib ya tebo masa ya damƙo masa kasa mai tsakuwa ya damƙo ya ba wa Annabi sallallahu alaihi manzo Allah ya watsa wannan tsakuwa sai da kowace tsakuwa da da kasan gaba ɗaya su cikin dinan duk yawan su inna su dubu fa haka annabi ya kan kasa ya watsa musu amma an tarbi ikon shi sai da kasan ta shiga idon kowane kafin a wajen sannan kowace kasuwa ta shiga idon shi suka rikice suka rikice ku kuke fara aka wanka ma kasa a ido ta za ku da ka juya da suka juya da sun ɗimauke dan musulmi suka samu daman kakkashe su kai ma ya muhammadu ka tuna wa mara maita izra maita a lokacin da ka ɗebi ƙasa ka wara musu a fuska da aka ci kai wannan jifan kai kai ba ni Allah ni dai bi ma'ana ni na isar kai kai kai kawai ni na isar idan Allah mutum dubu suna nan suna tare a fili sai da ka ka watsa don Allah ya shiga idin wanda yake wannan idan mutum dubu wannan in ba Allah ga wa sai wannan ina fata an gane to ya muhammadu kai ma ka tuna na maka ba lokacin da kai watsa musu nan da kasan nan kai kai ni na isar da shi ya shiga cikin kowa a wajen ni an na yi aikin in ji Allah kuma da kuka kashe su ku musulmai da karancin da karancin kayan ku ni na kashe muku ji Allah subhanahu wa ta'ala za ka iya harbi biya ba ai kuma da ga kuma ya ba za ka samu wanda take so din ba amma da kun yi har jiki ne Allah ne kai tsaye ba ka ya tafa da kafin yi. ma'ana kuma kun yi bi ne na isar muku da aiki, in ji Allah to haka nake wa kowane musulmi a duniya masu ɗan yarda da ni kace na tsaya ba zan gudu ba za a kafsa ka bi dokan Allah ka roƙi Allah nasara Allah ce ni Allah da na yi ma waɗancan musulmai ranar badar wannan ƙarfin suna nan a raye ne ba zan muku kawai abin da ake so imani da Allah ku yadda zai muku kuma ku yadda ba za ku gudu ba Allah ce na yi haka ne wani yukiyar mu'mini na minhu bala hasana Allah ce na yi haka ne domin ƙungiyar mummunai zaɓi ƙungiyar mummunai kun nuna musu wannan ni'imar da na musu fa jarabawa ce a gare su yi mazo ba ta shi ba ta da bayan kayan fada ga ga rashin ruwan sha sannan ga karancin kayan fada a har ila yau kuka ci nasara kuka takkashe su ne aka ji ku to Allah yake wannan ni'imar na yi wa mumunai ita ne domin in karanta musu ciki inna Allah lallai allah shi allah sami'un yana jin lokacin da kuke addu'a kuke roƙonci kuma alimun matani ne ga abin da kuke yi a wajen faɗa da haka ina ce ya san ka allah abu ya baka jarabawa ce jarabawa ce nasarar da Allah ya ba musulmai ya tsora su akan kafirai ba su kafiran ba suka ci nasara a kansu wannan ni'ima ce babba to kuma duk wata ni'ima idan Allah ya maka to lallai tana bukatar gujewa in ba haka ba la tus'alunna yawma idhin ajma'in za a tambaye ku kowace ni'ima da Allah ya muku a gobe kiyama Allah zai tambaye ku ita ina fata an gane ko zalikum Allah ya ce haka al'amari ce kun ga yadda na yi waɗannan kafurai a badar na raunata kaidinsu na raunata dabaransu to zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin shi Allah maɗaukacin sarki ma yakan raunana makircin kafiri ya karya dabaransu ya karya ƙarfinsu ya lalata tunaninsu ya tsaka shirin haka Allah maɗaukacin sarki yake yi Allah ya ce in tastaftihu to faqad ja'akumul fathu lokacin da su Abu Jahal aka fito su zo su zo su zo yakin Badar din nan babu shakka Allah subhanahu su Abu Jahal sun yi taro kon Allah Allah ba su nasara akan musulmai har ma suka rike Ka'aba suka rungume Ka'aba kan su kan da za su yi Allah ba su nasara a kan musulmai su wulaƙanta musulmai su karkashe musulmai su ci nasara da galaba a kansu to sai suka zo su aka yi haka to shi da Allah yake cewa kafiran yanzu da su yake yi ya bayyana ni'imar da yawa musulmai da ya ba su nasara yanzu kuma ya wai ga yakan kafiran Allah ke in tasabtihu to ina su Abu Jahal ku kafirai da suka zo kuna ta addu'a har da rike ka'aba a jikin ka'aba cewa Allah ya ba ku nasara a kan musulmai in ya Allah suna ce ya Allah yau ka nuna mai gaskiya tsakaninmu da su Muhammadu ka nuna su waye ga gaskiya masu gaskiya ya Allah ka ba su nasara yau a rage tsakanin ƙarya da tabbata a rabe tsakaninmu yau da Muhammadu a nuna mai gaskiya a nuna mara gaskiya to shi ne Allah ya ce to ko masu roƙon a nuna mai gaskiya a ba wa mai gaskiya nasara duk mai gaskiya yau a ba shi nasara yar nuna ta nuna yau a wannan yaƙin su waye masu gaskiya su waye masu kan shiriya yau ko yar manuniya ta nuna in ta in kuka roƙon da kuka yi din a nuna mai gaskiya Har gaskiya a dakushe shi mara gaskiya a kashe su mara gaskiya a ci nasara a kansu masu gaskiya Allah ta ɗaga su su zama masu gaskiya. to yau Allah ya ce na karɓi addu'an ku yau kun gane suwaye masu ƙarya suwaye masu gaskiya kun gane suwa aka dakushe suwa suka dakushe kun gane yau an raba gardama to tun abu ya koma kansu su aka rike ka ai su ne kenan yar ya ta nuna ba sa kan me ba sa kan gaskiya musulmai ne kenan a kan ne kan gaskiya Allah ya ce ku masu addu'a masu roƙon Allah ya nuna masu gaskiya da yar manuda yau ta nuna ku ne marasa gaskiya musulmai ne masu gaskiya sai Allah ya ce musu ku kafiran maka shawa ina muku gargaɗi ina ba ku shawara in tantahu ku hannu da kafurcin nan ku bar kafurcin nan ku daina faɗa da muhammadu ku daina tatsanar muhammadu ku daina ta'addanci ku ajiye kafurcin nan a gefe huwa khairun lakum shi ya fi muku alheri insha Allah ku rungumi mutuncin nan kawai shi ya fi muku alheri ku ji annabi muhammadun nan ku gaskata shi ku imani da saƙona da Alkur'ani na ku hannu ku kame da faɗa da Muhammadu sai masa zaɓa ƙasa wannan ita ce hanya kwaya ɗaya mafi alheri a gare ku amma idan kuka ce za ku sake komawa nan gaba ku taɓa musulmai wa in fa'udu kuka ce za ku ci gaba nan gaba da takarar musulmai da yaƙi da su da fito na fito da su to na'ud ni Allah zan dawo kuma wajen ba ku nasara kamar yadda ba su abada jemo kuka ce za ku yi faɗa da su jemo ne kuma zan rika ba ku mai nasara a ku. kuma ina tabbatar muku in ji Allah walan tuniya an kun fi akukum duk sojoji da kuka tara ba za su taɓa amfanin ku ba za ku taɓa bikin musulmai ba ba za ku taɓa samun nasara akan musulmi ba shay'an ba ku tsina na komai a gaban musulmai ba kai walau kasurat komai yawan sojoji da za ku taro komai yawan makaman da za ku fito da su ba za ku taɓa tsina na komai a gaban musulmai ba ba za ku taɓa iya cin galaba a kansu ba haka da haka ina ba ku shara ina jawo hankalin ku in ji Allah fa ku haɗu daga takurkin nan ku musulunta ku bi Muhammad shi da zaman lafiyan shi ne alherinku na nan duniya da kuma gobe kiyaman ku Allah allaha ma'al mu'minin Allah ya tabbata mun tabbatar muku ni kullum ina tare da mumunai duk inda za a yi faɗa da mumunai Allah ya ina tare da mumunai ina ina cikin fatin mumunai in ji Allah kamar inda ya bayyana a cikin su a Ali Imran cewa ko ma idan suke cewa ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون duk wanda ya jifici Allah ya yi imani da Allah da manzonsa ya haɗa kai da mumunai to fa inna hizballahi waɗannan su ne rundunan Allah wa inna hizballahi humul ghalibun kuma rundunan Allah sun yi masu nasara cin nasara Allah ya nuna makafiran anan wa anna Allah ma'al mu'minin duk wanda kuka yaƙi musulmi za ku fuskanci musulmi a yaƙi to ina tabbatar muku sanni ina sa kin musulmi in ji Allah wanda kuma Allah yake ta bangaren sa da nuna su ne zai taimaka waye ya isa nasara a kansu babu in zama an karkashe musulmai ai ba asara ba ne waɗannan Allah ya rubuta su zai wasa a ranar ya sa su aljanna su yi mutuwar shahada shi ne to wa annan laha ma'al mu'minina fi nasrihim wa ta'yidihim Allah yana tare da mumunai wajen karfafa su da ba su nasara Allah ya ci ya shelar ta kansa kuma ne suka fito fada shi fa ina bangaren mumunai ina ta bangaren musulmi in ji Allah ina fata an gaji ko na'am ولا تولوا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب

ba warkar da ita biyu mun fi kyauta ta ɗaya Allah ya kira mu mu ya in kuka yi fito na fito da takurai gaba da gaba da ba ja da baya ba gudu wanda ya gudu a tare da lura guda biyu na ba fushin Allah da azabar Allah ta tabbata a gare shi bi ma'ana wannan sai ya nuna mana kenan juya wa kafiri a yaƙi haramun ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istashbu sab'al mudiqat ku musulmai ku ne sanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum su kai shi wutan jahannama akwai al-ishraku billahi ko Allah da wani akwai uququl walidayki a saba wa iyaye wa tawalli yawmaz zahab da juya wa kafirai ranar yaki a gudu kaga annabi ya ambace su a cikin hanyar mutan zulumi da suke kai mutum jahannama yanzu yanzu akwai juyawa kafiri baya a gudu ina fata an gane ko to gudu a filin daga haramun ne a juyawa kafiri baya da sunan ka gudu sai dai da sharuɗa guda biyu ne doka ta farko kenan ga doka ta biyu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah atiullaha ku zamanto masu biyayya ga Allah duk abin da aka ce muku Allah ya ce kaza ba kyau Allah bai son kaza ku bashi ku zamanto masu ɗa'a da biyayya da lahadi ga Allah duk abin da Allah ya ce ga abin da yake so a aikata lalle ku zamanto masu ɗa'a ku yi shi su zaman to masu biyayya sau da kafa ga Allah da umarnin Allah da ainihin Allah na biyu wa a rasulahu su zaman to masu biyayya ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya yake ku yi kaza ku yi shi ya ce ku shige mu ku bashi ku bashi ana zai iya jarabtan ku akan demu ku bashi ranar uhudu fa mutum hamsin ya ɗora a kan dutsen nan kawai yake kada ku sauka sai da umarni na suka sauka sai da aka ci nasara a kan musulmai umarni na manzo da sai suka sauka a dutsa a yaki uhudu kada ku sauka suka sauka don girma a cikin umarni ɗaya suka saba amma me ya sa kan umarni manzo Allah a wajen sai da aka kashe musulmai saba'in ta dalilin kawai saba umarni manzo Allah guda ɗaya akwai bala'in da ya wuce kisan musulmai da yanzu ake kakkashe musulmai a wurare daban-daban kisa ya zamanto ruwan dare a su zamfara su katsina a jihohin a gabas nan su borno su yole birnin bari nan hanyar abuja nan wurare daban-daban duk galibi in kaji an yi kisa musulmi ake kashewa don girma Allah yana mana daɗi to idan ka tara musulman ka ajiye su ka ga yadda suke rayuwa umarni nawa suke sabawa na manzon Allah wanda ma na manzon Allah ma mu fara daga na Allah ma liwadi bai yawaita a cikin tsakanin al'umma ba al'umma ba a cikin da ita aka ɗauka ta sama aka juya ta aka rufe ta a cikin aka jeho musu duwatsu na yankun wuta daga sama na arliwaɗi da ɗaya ƙasa aka juya ta aka halakar da ita har matan annabi ma guda a ciki annabi lu a shi kaɗai ya zama ruwan dare a yau ko ba kuma zinafa ma ɗigo wanda a mutanen dama babu ma wannan ma wai masu da mace ma babu ma shi a da can abin da aka sani zinace zinace sai liwaɗi liwaɗin ma aka ce mutane a kawai suka fara su suka kawai aka san su da ita a ta'atunan fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami kuna wata alfasha da ba a taɓa samu waɗansu a duniya da suke aikata ta ba sai ku kuka kirkire ta shine namiji ya yi ɗan uwanci namiji ta Lubura. ko rago bai jin rago ɗan uwansa ko zakara ba ta jin zakara dabba mana hankali kenan ai adam mai hankali mai tunanin mai basira da Allah ya daraja ya karrama wai wai yanzu ci gaba ya kai ya yi dan uwan shi har nan sai ayi aure har a zo a haɗu a shaida aure har har a da wani littafi a karanta har a sa zo da wai har a yi biki mu duba haka ma mace da mace yanzu kuma ya wuce ba ba yanzu kafa mutum zai ta ka kawai ya aiki ka mata gawun wanda ga matan da zai aura har ka zai kuma ya ɗauko baibul ya tsaya a wasu irin waɗancan masu ɗaura aure a su tura har ya tsaya wai yana karantawa wani kawo kariya wani kawo alade haka dabba ma ba yanzu an wuce wannan kuma an shiga cikin dabbobi ka masu yi fa a cikin wannan al'umma to mu zo wajen maɗigo mu zo wajen shaye-shaye mu zo abubuwa cikin da man la ilaha illallah da suke faruwa umurnin Allah nawa ake sabawa kawai nudu cin riba buɗe makabarta mu'amala da bokaye mu'amala da ɗan tsubbu mu'amala da sihirce-sihirce a ne yau ko shago ka buɗe kana tashe wallahi masu kai sunanka a binne maka abubuwa Allah ya yi yawa da su a lalata mu ma ka ji fa abin da za a ce a lalata shi a ɓata sana'ar shago ya mutu ba a son a wani yamin ko kai shi gaba haka za ka same mu cikin malaman za ka samu cikin yan kasuwa za ka samu ma'aikatan gwamnati za ka samu yan siyasa za ka samu ko da kuma wani za ka rasa da yake da shi amma wai an an kai sunan shi wajen boka ka rasa ma me yake da shi su haka ko society haka society yake ba kwanan da shugaban kasa da umumiyyar dukkan wanda take da haifuka na kwastom a raba ta da kuwaye marayu yake marayu amma wallahi zai ka duba dan da mutum maraya abin da aka ce maraya aka ci hanse wa shi shi aka ci a bawa to mana in ka ci ka ci dukiyar maraya ne in allazi a yaquluna amwala al-yatama zuwa إنما يأكلون في بطونهم نارا كما وسيصلون سعيرا duk wanda ya dukiyar maraya to Allah yake garwa shi yake ci a cikin sa a nan duniya sannan kuma gobe kiyama wuta zai shiga mai tsananin kuna wala a headquarter nan da aka je ana rarraba shinkafa da ma malam musulman da suka buga plate ne tahedin Allah ya yi wa da da suka nuna suna da marayu suna da kaza masu bugawan ma a nan suke da ka je ka ba su wani abu su buga maka su ce kana da marayu ɗari kaza ɗari kaza kaga an ba musulmi an ba wa mutum shinkafa ɗari biyu ya ga ya sayar da wanda suke zaɓawa su kuma a je a sayar musu su saya su kuma su je su sayar a kasuwa Allah ya yi wa da waɗanda mu imu ne fa mu imu kabilan titi kabi turane road duk waya da aka sa mai haska street light nan aka sa dan a haska titi gaba daya su suka hau suka cire ba su wanda in sola sai abin nan ba su zai caji abin nan duk an cire yanzu ba haske a wajen a je marƙabar sannan su koya a nan da aka sa kwalwaya na wuta shi ma wanda zai rika haske kamar kan ya bada security su ba sola ne kai kwalwayan an tun kuskuce an cire yanzu kwalwayan ma ana ɗauke su Allah ne sun yi suwa suke ɗauke ina za a kai makabarta ma in yi mutum zai nan gaba makabarta za a jefa ana binne mamaki ana maimakon a shigar kuma addu'a za ta yi jama'a hankali da aljihunku jama'a hankali da aljihunku hankali da aljihunku jama'a hankali wani da ya zo wajen wanda ba musulmi ba ta duba yadda muka dawo ba amma wai da musiba ta fara ta mutane sai a rika da an sama Allah la yughayyiru ma bi qaumin la yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taɓa canja mana kyakkyawan yanayi daga jin daɗi da wahala ba face sai dai in mun muka fara canjawa tukuna ina fata an gane Allah ku ya rufa mana asiri to saboda haka Allah ce ku zama ko masu da'a a gare ni ku zama to masu da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dalili ce kar wandon sa ya wuce idon sawu Allah ya fara rafa a hadisi ce. duk wandon da aka bashi ko riga ya wuce idon sawu nan annabi ce sai ka je wuta sai ya ci ka wuta wallahi ana ɗauka wani abun tatsuniya ne sai ya kai ka wuta yahuda sun tsaji mu gashin bakin suka suke so ku saba musu ku ku kankare gashin bakin ku bar jini duk wata halitta idan ka kalle ka in nan su da naman ne akwai alaman da Allah ya sa wa dinki kana hanko shi za ka gane shi ko haji ne za ka ga gashi wuyan shi ya fi ne ya fi yawa in ka taba rashin maso ka gano na miji ko kuma Allah ya sa abin maka alama in ka taba ne da ka ka gane namiji kuma da mace shi kuma sai mu da haka an go ka wannan namiji ya bambanta amma dan adam ne sai shi wannan bai maka ba dole bai masa ba su so nawa ake sabawa hmm? ina sai Allah ya ce menene wala tawallaw anhu kada ku yadda ku juya wa annabi Muhammadu baya duk umarnin da ya ba ku juya ko ku bashi mun ga irin yadda mutanen Madina da almuhajirun suka tsaya da manzon Allah ga shi ba mutuwar babu shiri ba makami amma suka ce suna tare da muna tare da ya Muhammad ya rasulullah ɗari bisa ɗari ko cikin maharmaliya kan ba mu umurni mu shiga wallahi ba mai juyawa ana irin wannan ɗa'an ke so duk inda hunki yake rika yi wa manzon Allah ina bai da rai kai wa hadisansa ai ya bar maganganunsa wa antum tasma'un kada ku kuskura ku biya annabi baya ba ana kiran ku kuna ji matsalan bayan ka ji ka tafi umarni ka hatsari ne gara da baka ji Allah zai iya maka afuwa amma ka ji karara ka karanta tsaf an fassara maka tsaf kai ma ka san fassaran tsaf Allah ce bi hattara bi hattara Allah madaukakin sarki ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnatun aw a azabun ali yace wallahi masu saba wa umurnina masu saba umurnina su yi hatta kar wata fitina ko ni bala'i ya same su a kowane lokaci fitina tana dadda masu saba wa Allah Allah ce wala ku musulmi kada ku kuskura ku kasance allazi qalu kamar irin kafiran nan wanda idan aka ja musu ayan ƙur'ani a gaban manzon Allah sai su ce sami ina mun ji ai mun bi ko kuma kada ku kasance irin munafukan nan da suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karanta musu ayan Qur'ani aka ce kaza haram ne kaza ba kyau yi kaza ku bar kaza sai su ce sami ina a wannan lokacin sai kashi sun nuna sun ji sun yarda sun amince mu fa musulmi idan aka ja aya mai alama mun yarda ka ji ta Allahu akbar Allahu akbar ka farka da dan hawaye shi ne samu yakin ai shi ne samu ka ji ana tabbara ana tabbara ana Allahu akbar amma ana fita sai wani ya kwace takalmin wani anan wallahi azim inda za ka gane kawai sami ina din ne amma wahum la ya ji ne da kunne ba ji ba ne har na zuci haka za ka tara a yanzu mun haɗu muna karanta ƙur'ani ba muna sallah ana ibada ana kaza a zo a yi wa'azi a yi komai da komai ana fita wani ya rasa mashin ɗin sai ya tashi ya rasa wayansa a wajen wa'azi kuma an haɗu ana kabara kaga problem din mu a yanzu problem mu a yanzu kamar inda wani ɗan uwa ya faɗa yace tsakani da Allah ana ƙoƙarin karatu kuma sunan manzon Allah dai alhamdulillahi yanzu matasa cikin da kaji dai ka samu mutumin da ba zai ja hadisi ba zai ci wannan hadisin bai inganta ba ko da ƴar ka ji mahaddata qur'ani da yaran da suke haddace hadisai da ji an san su kudo dai yanzu akwai irin wannan menene wayewa aka samu in mutum ba malami ba yanzu alhamdulillah ka same shi ɗalibin ilimi in ba ka same shi ɗalibin ilimi ba za ka same shi mai ƙoƙarin tambaya da fatawa ana ba shi amsa in ba ka same shi a gaba za ka same shi mahalarta da masu sauraron wa'azi alhamdulillah a kowane ci gaban yanzu sunan tana haɓaka sosai amma matsalar mu'amala implementing yadda za a implementing ka, a yi mu'amala a ce maka riba haram ne a ga ka guji riban shi ne matsala ina ba a ne ko a ce maka kawai mu haram ne a karanta a samu ka tsaftace kasuwancin ka babu shi matsalar ke na yanzu aiki da shi idan ka tara ilimi ba aka aiki da shi ai shirme ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi addinu al-mu'amala kyakkyawar mu'amala shi kace addini ba wai yawan ba wai yawan karatu ba ga yawan karatu na haɗu wannan na cuce shi ana wayo Allah an haɗu wanda an yau gabe shi an haɗu wanda an zubar da jini shi an haɗu wanda an sare shi an haɗu wanda an ɗauke masa mota a society musulmi ba ta aji matan a waje ba تكتير المسلمين انت تعد المقطع وجهة بدا ساعة وانا ما قدرنا الاوجهة يو توانا تكتير ما اشي انت اوجهة ازاري انجل ايه لما نفهم قصدين زاري في اوجهة والله سيدة اتونا ما قدرنا تكتير انجل ايه موتا باتشية ليك اواتش ايه اتونا اروفة كاين تكتير انجل اروفة ايه اما با اوجهة دوبا يو ايرن تنشي لدعاتك الضوئي وانا تكتير انفاني بسولا wanda bakon ne manya-manya tanki ke shiga an hau boho din an cire waɗannan panel din na na na solar an cire an je an sayar al'umman fa su tana kuma su ne masu kan ruwan fa amma a rika la'antar shugabanni ana tsine wa shugabanni ana kaza kaza da shi in ya je can da shi in ya je can to insha Allahu na shi ɗin sai ya ci sai ya hana angon tsaka da hau ya cire sola ya kona da ake shan ruwa har gidan su fa an tsare injiji kuma kuma a rika sai ya jarka ruwa kullum sai ta ce ruwa don su ka wanka da tsarafa a jiki da wanki da wanke wanki da menene duka a cikin gida an yi abu don al'umma su suka haɗu kuma ana ganin matasa ƙarara su hau waya su cire su ce kayan mu ne kayan mu ne mu ma gwamnatin a je a saya aka duba al'umma yadda suke a fata kowa kuruk ne sai dai kawai bai samu inda zai kamfuta da yawa bin wallahi al'azu Allah bai garu ta mana asu ba Allah shi da kar ku kasance cikin munafiki wanda in suna gaban manzo aka aka ja aya ta ce sami'ina amma in su ka tsahu la yasma'un ko su zama su irin shafurai sun manzo Allah ya sa aya a gaban su su ce su sai mun ji ta mana amma idan wajen aiki ne sai su nuna la yasma'un ji a ce mun ji a wajen aiki a kan jira Allah ke kan mu mun su ko haka. haka ka duba ko wanda Allah yake ce a direct yake musu magana sai ya sayan ayyuhan lazina mu'minai sai ke ce in ka ansa mu'minin wannan dokan ka ne Allah ya samu dace inna sharra jawabi Allah ya fi shan halitta da take rayuwa a doron ƙasa ma'anan addabatu duk wani abun da ke kurole yake tafiya a doron ƙasa Allah ya kalla kullu dabatu min ma'in minhum man yamshi ala bayti wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba'in Allah ya halicci kowace dabbar ma'ana duk wani abu mai rai Allah ya halice shi daga ruwa ne a cikin waɗannan halitta na akwai masu tafiya a kan cikin irin macizai da dangare su kada su mene duk wani abu da yake zuwa a kan ciki kamar yin manyan su ala arba'in a cikin halittu na akwai masu tafiya a kan kafa hudu duk wata dabba mai tafiya a kan hudu kafa hudu kamar yin manyan shi ala Sulain akwai masu tafiya a kan kafa biyu, mu nan to Allah ya ce bar kun gaya muku a duk cikin halitta ta da take rayuwa a doron kasan nan mafi sharrin halitta mafi sharrin halitta inda lahi a wajen Allah su ne a sunni masu kurmacewa ayoyin Allah masu kurumcewa ayoyin Allah a ja aya shi kwata kuta kudinan shi shi ba jin ayan Allah ba ne shi kurma ne a wajen umarni Allah kurma ne a wajen bari kurma ne a wajen kayi kurma ne a wajen haram haram kaza haram yawa ne shi kurma ne a nan kurma ne a nan sannan kuma a kuma bebe ne wanda duk da gani bai iya magana a su sai ya nauyi kawai duk kula da fasadi da ya ji ana yi bakin shi ban iya maganawa ne ka bari mu bari a'a Kun kuma na ya ake lura ba sa hankaltan principles cikin a wannan abin da suke yi na ya ake lura ba sa hankali ba ka hankaltan da baya ba sa hankaltan sakamakon wannan abin wani shi ne kafirishin shi ne mai kurmin cewa ayoyin Allah ya makance wa ayoyin Allah sannan zuciyar shi kuma ta jigire wa ayoyin Allah Allah shi inna sharrin da wani cikin Allahin ladina kafaru ko kuma hum ayoyin yu'minu wata haya mafi sharrin halitta a doron kasa inji Allah yake shine kafir kafir cewa ayoyin Allah bai kasance wa ayoyin Allah mai kurkan cewa ayoyin Allah kuma zuciyar shi ma kwata ba ta mutuna Allah shi ne mafi sharri mutum ka duba yanzu karnan da kafiri ke a duniya a cikin mutane in ka ce maka kafiri ne ka duba ta'afin da yake da ne kai shi wallahi abu yanzu wannan da kike ba wurare su tada ba mafi yawancin kasashen musulmi ka samu sai ba za ta yi dabba a ƴar uwan cikin farnan da kafirin ke wa ɗan shi mutum ba duk barnan da shi a duniya ba sa yin shi mai hankali ba ya yin shi bai yi shi da ta'addanci da ta'ata da ya wato gaba ba ta yi abin da ɗan adam ka ji gari ka samu an ƙona shi gaba ɗaya ka ga gawaki an ƙona su ka ga mutum da ciki an farɗe ciki tana da rai an kira jaririn an ɗora a wuyan ta dabba wai kinciya an banka masa wuta an damka banka wa wuta kuma suna cin wuta su mutu duk inda ka yawo a duniya su duniyan ɗan adam ɗan adam za ka ga wannan barna amma hadli ka je cikin duniyan dabbobi a daji ka ga wai kura ka yi wa kura yawa ɗan uwanka haka ko ka ga misali gada ka yi ɗan uwanta gada irin wannan ka samu wai zaki ya yi wa ‘yan uwansa kuna irin wannan duk inda ka ciro da discussion da rashin imani sai ta zo duniyan ɗan adam a ɗan adam ba sai ta ji inda kafiri yake rayuwa sai ta ji inda kafiri yake rayuwa Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce in waɗannan layi a aqilun ba sa hankalta sam sam sam sam bi ma'ana ba ka ja musu aya su hankali ayan su fahimci ma'ananta ko su yi hankali su fahimci kai koyin su ne saboda kullum a ce shi bai jin ma idan ma a mace yake bai ma kallon su kai da kake mai wa'azin zuciyar ma gaba ta ba ta tare da shi Allah ce walau aliman lahu fihim khairan irin waɗanda mutanen da Allah can kun fil azal da ya halitti duniya da ya san waɗannan mutane masu alheri ne Allah ce na asma abun da na ji da su ayoyina amma tun fil azal ilimin Allah ya riga ya ce waɗannan babu alheri a tare da su babu alheri a tare da su kawai shi yasa ayoyin ba sa musu amfani da Allah kamar yadda cikin suratul Isra'i wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba al awwalun yake wa ataina samudan naqata mubsiratan wa ma nursilu ya fi illa takhwifa ana cewa kafirai lokacin da suke neman annabi ya kawo musu ayoyi da mu'jizozi ya musu abubuwa za su yi imani sai Allah ta kyale su ya Muhammad ni na san ko an musu da su yi da ya hana sun tura musu abinda suka nema annabi ya musu face don na san ni na ya rigaya wannan ko an mutu ayon, ko abin da suka roƙa a mutu suka gan shi da ido ba za su yi imani ba in ji Allah magabatan su sun nemi irin wanda aka mutu suka yi imani su faɗa na haka ne in ji Allah Allah ya san asiru Allah ya na san akwai alheri a tare da su su masu imani ne masu bin umarnin Allah ne Allah ya da na jiye da buɗe kunnuwan su na ji da su ayoyi da na buɗe idon su na nuna musu da na gyara musu zuwa kafi imanin ya shiga amma na san ba za su taɓa imani ba babu alheri a tare da su shi ya sa mana barki. Eh? da ka karanta musu aya kaman ka zo ka dabbobi ka yayin da suke gudu suka suke gudun ayoyi na inji Allah subhanahu wa ta'ala ka annahum hulun mustansira farrat min qaswara dabbobi suke gudun zaki idan ya kawo musu farmaki haka kafurai idan suka ji ayan Allah an karanta ta haka zukatan su kudu ne ta ba kusa ba sai kana cikin su kusa da kai gangan jiki ne kawai amma zukatan su cikin da kai fiye da kima yadda dabbobi suke gudun zakuta idan suka zo za su samu su farmaki Allah ce walau asma'ahum kai ko da na ji yadda su ayoyin ji Allah wannan wahum mu'minu da sun juya wa ayoyin baya ma sun gida in inji Allah mutane ne da rubuta musu halaka ba su da rabo kawai a gobe kiyama duk yanda ka karanta musu ayan ba za su ji ta ba in ji Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ya saukaka ya samu a yau mun karanta dokoki juna Allah subhanahu wata'ala idan mai kowa mai komai Allah ya kai mu gobe za mu ji ya ayyuhal ladzina amanu in ya sun kai shi da anan umurni Allah kawai Allah ku nuna mana gobe karanta su Allahumma amin alam bismillah alaikum salam wa rahmatullah hmm. eh to na nafila dai na nafila wanda ba na ramadan ba asalin nafila wanda ba na ramadan ba ana so a yi su a gida su salloli na farilla a bawa masallaci salloli na nafila kuma a raya gida gida ya samu albarka a samu ana su gida a gida ana su gida a ɗakuna wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tafi alubu yusakum kuma ku sanya gidajen ku tamkar makabarta makabarta nan ne da ba a sallah nan ne aka haramta sallah salloli na shiga ana kai wa gida ne su samu rabu gida ya yi albarka amma salloli na na nafilan azumi asalin inda aka shakanta su masallaci ne bai ma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya fara fitowa yana tahajjudin shi yana tarawihin shi a masallaci ya fara rana ta ɗaya sahabai suka gani suka gaya wa juna mutum biyu suka ji shi wace gari suka ƙaru wace gari na uku da aka ta gaya wa juna ai manzo Allah yana tsalla jama'a suka zo suka cika masallaci manzo Allah ya ƙi fitowa ya ci dalilin da ya sa ƙi fitowa da na fitowa an warda ta muku tarawihi da tahajjudi to saboda haka shi ya sa manzo Allah ya ƙi fitowa a wannan lokaci sahabai suka haɗu suka haɗu kowa ya sallar shi kaɗai ya koma nan kuma mamanin ya kama kawai sai kuma an cika masallaci sai kowa yana sallar shi tafi gida kowa yana sallar shi domin zan yi kori ji kuma ni shi man sallar na cikin ta hajji ta ba musakali a masallaci da zuwa Allah ne a zamanin da ya ji kuma Allah ubangiji ya bi da shi ya kuma sahabai suna haɗuwa suna haɗuwa suna haɗuwa kowa ya kallon shi wancan yana karatun shi wannan wata suna daban wannan ma wata suna daban wannan ma wata suna daban masu karatun karatu ya tashi sai shi kuma shi ah, sai nan a haka su bayan musu ɗaya mana kawai ya jagorance su duka to shi ne ya yi ina umar ya sanya musu liman wanda zai jagorance su matil bid'a atu hazi ina umar ya ma da wannan jaraya wannan sunna wannan amma asalin ta ba bid'a ba kirarren abu ba da ya samu asali manzon Allah ne ya fara shi kuma manzon Allah ya ci wanda na farko an na biyu ya ci na uku ne saboda rahama ga al'umman su a wajen ta musu wannan Allah shi ya sa ya fi an kuma ake kar yi amma da cikin da sai na Umar ya zo ya sanya mutane a bayan a bayan limanin da bayan mutum da zo Allah ka ga shi sai na Umar ba annabi ba da in idan ya zo ya jagoranta a shar'anta a ci an gobe ta wanda yake ake karantawa ta wajen shi a matsayin shi ne manzon Allah kuma ya rasu daga nan dai aka rika sanya ma limamai suka rika jagorantar mutanen sallan tarawih ta cewa duk sallan nafilan da ba na ramadana ba duk da a gida shi yake alheri ita kuma na nafila wanda take na ramadana bisa a masallaci inda asali aka assasa ta nan ne fi alheri amma babu laifi kuma mutu ya yi a gida shi ne sannan malamai su ke yi a masallaci a ita shi alheri da farko duk abin da aka haɗu a mutane suka haɗa hannu suka haɗu aka yi shi ya fi albarka shi yasa aka ba wa eh, sallar jam'i da ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai sallar mutum ɗaya da yawa da a ba shi lada nawa a ba shi lada ɗaya sannan kuma idan ka yi shi a masallaci za ka ga abubuwan da za su ƙara maka kaimi da himma da su ƙarfafa ka kai sallar dan za ka ga wani duka salanta ya kaga wani tsoho ma mana yana kaba da shi ma ba mana a'a kalle shi da an sallame an miƙe shi ma ya mike. da an zauna shi ma kuma in aka yi sai an zauna sai an kai rubin raka'a sai ka an tashi ka ci Allahu akbar ka ah. to in ka ga wani tsoho ma mana yana ba da shi ah. wannan umman din fa wani yaro da ka girma karami ma mana ya ba da himma ka ga wani kan yaro da himma sai shi ɗaya rika ci rika ji zuciya kana ta wato kai ne banza kenan ko ina fata sai ka kaji ana hakul lawama ce ita da ahsa to ni da banza ce ni da banza ce to wallahi ƙaryan su ni ma zan daji sai ka ga zaka abubuwan da za su yi mutunci kaji an ce amin da ka ji wani irin daɗi Allah shi ya ɗauka ina fata an gani. wani abubuwa da yawa a ga haɗuwa ka san wannan ku gaisa da wannan ka yi sallama ta hannu wannan shi ma ya mayar maka wannan yayin da za a koma da komai amma in kana zaune a gida ka ba za ka ba to sun abincin da za ka na buɗe baki da wanda zai zo tarawih wanda zai zo tarawih zai shi layi abu ne abu mai sauƙi shi kai ya yi kar ka dame ni a sallah amma nan ka ai da ba a kwanci kake ka ba ka yi ka cikin cikin ka ya haka za ka tashi insha Allah ka yi kuma kana cikin yi dama akwai remote kana cikin akwai wani kuma ga wanda ta cikin to bayan wani insha Allah zan yi ki bayan wani a ɗauki awa ɗaya ana nuna shi kuma da a biya ka sai za ka yi raka goma sha biyu ko da ta faɗi da wasu goma sha uku ka kalli wannan ka kalli wannan sai an ƙare ai mata ya ma in ya samu alhamdulillah ya ce ka a hudu ka da zuwa masallaci ne haka dai shi ne amsa masallaci na kilo da masallaci sa masallaci shi ne ya gaskiya da fata Allah dace na'am Mm-hmm. kai ka shi da niyan magariba ne ya shiga ya fi liman shi kuma ba damuwa ba dole ban ɗin kuma zaman tuka saboda haka idan liman da ya raka an shi uku yayin da ya ni sai kama na hudu zauna ka jira shi ne ya sallama ka sallame wannan shi ta yi magana ka ha ina fata babu inda mutum yake sallah a duniya don halitta ke aka amma in mutum yana sallah ka zo ka ce gari ba ne haka za ka ga mutanen mu yana sallah bayan wani zai tsaya da Allah a gaba ne ko zai tambaye ka in ba a za su yi shi ba. ina ba ta an ko kuma ka kasa san masa kai da kai karatu ka san shi abun Ka ta san masa ba ta fara shi mata kan karka bi karka bi ba sallan da za ka yi ba yake ba ne ka cikin wannan ka tambayi mutum da sallah me yake ba a cikin littattafan fiqh wata kira waɗansu sun karanta da yake karatu yana da yawa amma kawai ba inda aka ci ka tambayi mutum in ka zo kawai ka jona a inda ya yi sallama sai ka san kana da tari over ka ba in raka ɗaya in ka a biyu ne kawai ka ba inda aka ci sai sai sai sai niyan ku ya zo ɗaya babu shi Allah wani ya samu dace amin ya rabbal alamin Allah ya da maka da kafin ta sai masa alkhairi ni ma su ba masu yin addu'a ne ya ko kuke Allah ta da alheri بارك الله amin ya rabbal العالمين amin Allah ba ta lafiya Allah ubangiji sa ka fara ne kuma ya ƴan uwa musulmi don Allah akwai ɗan mu da suke nan kajuru kasuwan magani ɗin suna cikin kofi sun kafin a kama azumi an yi an musu ajiyanci an musu abin nan an samu kasu ba fita nan da nan ba kasuwanci ba abinci babu komai kawai sannan kuma suna azumi a haka duk Allah wanda Allah ya yi sarewa duk waɗanda Allah ya sarewa su ba su kai ko a ba a yi ƙoƙari a haɗa waɗannan bayan Allah a kai musu idan aka je akwai ɗan wanda za a bawa idan suka ji ɗin za su ji ɗan na sojoji ko na ƴan sanda su ce sun zo ne su kawo abin da relief materials da yan uwa musulmi kayan azumi in Allah yadda za a karba har yanzu suna ciki ina jin jiya ne ko yau ne a dan relaxing daga 24 hours amma duk wannan zama da suke 24 hours suna cikin zama haka tun kafin azumi don girman za su Allah masu suna su da addu'a suna su masu taimaka musu taimaka musu ba kasuwanci ba fita ba komai a kuma ma aka kashe sun fi ma ya fi kasuwanci ma kasuwanni ma an koko ne an kashe A kashe addu'a masu irin wani, adalci Allah madaukakin sarki ya gama da su amma suna bukatan taimako wa ma ta bi shay'in fa inna Allah bihi alim الله موافقة اللهم عز الإسلام المسلمين وإلا الشرك المشركين ودمر آبائنا وأداءك وأداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وزينه من الراشدين اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم انصرهم ولا تنصر عليهم أعزهم بطاعتك ولا تذلهم بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب